Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren ranar Laraba goma ga watan Fabrairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a arewa maso yammacin Najeriya wani gawartaccen dan bindiga ya tuba ya kuma mika kansa ga hukumomi idan muka leƙa jamhuriyar nijar kuma za ku ji cewa hukumar zaben kasar na ci gaba da tuntubar al'ummar kasar akan shawarwarin da za su ba da damar gudanar da zaben shugaban kasa na wannan watan a cikin yanayi mai kyau bayan haka za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni amma yanzu dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Afirka ta kudu za ta fara yi wa ma'aikatan lafiya allurar rigakafi tare da allurar rigakafin coronavirus da ba amince da ita ba da kamfanin har hada magunguna na Johnson Johnson a mako mai zuwa. Danganin ko tana hana kamuwa daga sabon nau'in cutar da ya bulla a kasar. Ministan lafiyar kasar Zuwili Makizi ya faɗa yau Laraba cewa Afirka ta kudu za ta jingina shirinta na amfani da allurar rigakafin Oxford da AstraZeneca a yanzu. saboda damuwa da ta yi kan tana aiki kan sabon nau'in cutar N501Y. Ministan lafiyar kasar ya ce masana kimiyyar kasar za su ci gaba da duba allurar rigakafin AstraZeneca da kuma ba da shawara ko ci musaya allurar rigakafin kafin lokacin ta ya kare. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rauto McKinsey ya faɗa a gidan talabijin na kasar. Allurar rigakafi ɗaya ta Johnson Johnson tana da kyau. bisa gwaji da aka yi wa mutane dubu arba'in da hudu a afirka ta kudu da amurka da kuma yankin latin amurka ko da yake har yanzu babu wata ƙasa da ta amince da allurar rigakafin ta johnson and johnson sai dai kamfanin a makon da ya gabata ya nemi izinin yin amfani da ita na gaggawa a amurka ana sa ran afirka ta kudu za ta yi amfani da allurar rigakafin pfizer da wasu don taimakawa shirin rigakafin Afirka ta kudu ita ce ta fi kowace ƙasa yawan masu harbuwa da COVID-19 a nahiyar Afirka tare da sama da mutane miliyan ɗaya waɗanda aka tabbatar sun kamu da kuma 46,869 da da suka mutu a cewar cibiyar tattara bayanai ta jami'ar John Hopkins. A halin da ake ciki kuma 'yan majalisar dokokin Ghana sun dakatar da yawancin ayyukansu na tsawon makonni uku biyu bayan barkewar covid-19 a tsakanin 'yan majalisar da ma'aikatansu kakakin majalisar alban bagbin ya faɗa wa 'yan majalisar jiya talata cewa 17 daga cikin 'yan majalisar 275 da kuma 150 daga 500 na ma'aikatansu sun harbu da coronavirus kakakin majalisar ya kuma buƙaci sauran 'yan majalisar da ma'aikatansu da su gwajin covid-19 idan ba shi ba bagbin ya ce an tsaida shawarar dakatar da ayyukan ne bayan da ya gana tare da shugabannin majalisar ya ce kwamitin da majalisar ta nada zai ci gaba da haduwa da waɗanda aka nada makaman ministoci a gwamnatin shugaba na na akufa ado wanda aka sake zabarsa a watan disambar bara gana ta tabbatar da waɗanda suka harbu da covid-19 sama da mutum dubu saba'in da biyu da ɗari uku da waɗanda suka mutu ɗari hudu da saba'in da biyu a cewar sabbin alkalima daga cibiyar tattara bayanai ta jami'ar john hopkins Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat masu gabatar da kara a shari'ar tsike tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin gabatar da kararsu a yau Laraba yayin da suke neman shawo kan sanatoci da suke aiki a matsayin alkalai don hukunta Trump kan tunzura magoya bayansa sa yadda tarzoma a gina majalisar dokokin kasar a watan da ya gabata. Masu gabatar da karar da kuma lauyoyin Trump masu kare shi kowannensu zai samu sama da sa'o'i sha shida na tsawon kwanaki biyu don gabatar da shari'ar bayan haka kuma za a baiwa sanatoci jimillar sa'o'i hudu don yi musu tambayoyi a jiya talata majalisar dattijai ta kada ƙuri'a inda 'yan majalisa hamsin da shida suka goyi bayan a ci gaba da sauraron shari'ar arba'in da hudu suka nuna rashin goyon baya sai dai ƙuri'ar ta biyo bayan sa'o'i hudu na muhawara mai zafi daga ɓangarorin biyu inda 'yan majalisa na jam'iyyar democrat suka ce dole ne a tuhumi trump kan abubuwan da ya aikata kana lauyoyin masu kare tsohon shugaban kasar suke kalubalantar shari'a tsigewar bayan ya kammala wa'adin mulkinsa da cewa baya bisa kundin tsarin mulki dan majalisa jami raskin jagoran 'yan democrat a shari'a tsigewar ya faɗa jiya talata cewa rashin gudanar da shari'a zai haifar da haɗari na buɗe wata sabuwar kofa ga shugaban ƙasa zai yi aiki a makonninsa na karshe ba tare da hukunci ba. Koriya ta kudu ta amince da allurar rigakafin da AstraZeneca da jami'ar Oxford ta samar ga dukkan manya daga damuwar da ake da ita na rashin bayanai kan rashin tasirinta a tsakanin tsofaffi. Ma'aikatar kula da abinci da magunguna ta ƙasar ta ba da izinin yin amfani da allurar rigakafin biyu yau Laraba, amma kan sharaɗin cewa kamfanin harada magunguna na Birtaniya da Sweden za su bayar da sakamakon gwaje-gwaje na ƙarshe da aka yi kan wasu 'yan shekara sha takwas da kuma sama da haka. Ma'aikatar ta kuma fitar da gargaɗin kan yi wa tsofaffi 'yan Koriya ta kudu da suka haura shekara sittin da biyar za a fara yin rigakafin AstraZeneca ta farko da aka fara amincewa ya amfani da ita a Koriya ta kudu ne rana ashirin da shida ga watan nan na Fabrairu. Ƙasashen tarayyar Turai da dama ciki har da Jamus da Faransa sun takaita yin amfani da allurar rigakafin AstraZeneca zuwa mutane 'yan shekara sha takwas da sittin da hudu saboda rashin cikakkun bayanai kan tsofaffi da aka yi wa. A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren mu Wani gawurtaccen dan bindiga da ke gudanar da harkokinsa a yankin arewa maso yammacin Najeriya ya tuba ya kuma mika duk makamansa ga hukumomi. Bayan haka ya yi kira ga sauran waɗanda ke aikata wannan mummunan aikin da su ajiye makamansu. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malamfashi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Awalu Daudawa shine wannan gawurtaccen dan ta'addan da iyar tuba kuma ya yi jawabi a hedikwatar rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara inda ya mika dukkan makaman da ya mallaka ga kwamishinan 'yan sanda na jiha. Ya kuma yi jawabi kamar haka. Mun hanya da gaskiya abubuwan da muke ji a rayuwarmu wani da na je na aje shi kuma ina kira ga 'yan uwana na daji kowa da kowa wanda ke jin shawara ta wasu suna kokarin za su bi hanyar da ne bi amma in an duba masu a rage abubuwan da ake masu ita ma duniya mu ma muna da matsala matsayin mu na barayi amma hukuma ita ma tana da mu domin haka kuma duk abin da kuke yi muna ya dace ku dan duba kuna gyara muna in kuna gyara muna babu hanyar da za mu bi duka dan mu wanda addaji sannu sannu za mu juyo shi ya dawo hankali ya ji hanyar da mun kai amma ya an ce da ƙarfi ne wani har abada na shaida har ga Allah ba zai kama ba Awala ya kuma yi alkawarin zai jawo hankalin sauran dangi da ke can dawa suna kai harhare da su bar wannan muguwar ɗabi'a su komo ga hanya. Amma ta hanyar lalama kowa da kowa gani wanda duke jin tsoron Allah zai dawo mu hanya na gaskiya. To shi ne ina jira kwamishina kuma ku ɗawata mana 'yan sa kai. Akwai 'yan sa kai masu zuwa suna tozarta mu. Suna kashe fulani kuma kowa yana gani. To shi ne sa an an karbi harka na 'yan sa kai ba za ƙasa ba za ta zauna lafiya ba. to muna kira gare ku ya an uwa hukuma duka na jihar zamfara ku yi mana adalci fulani a taimake su kuma a daina cuta masu kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar zamfara honorable abubakar daura ya yi jawabi inda ya kara da yin kira ga sauran mahara da su tuba su taho a zan abu guda a ci gaba da zama cikin kwanciyar hankali da lumana a zamfara babu ƙasa da za ka je ka yi kiwo cikin kwanciyar hankali irin jihar zamfara akan wannan ne mai girma gwamna ya tunani cewa duk wanda suke cikin daji ya kamata su dawo ga gini da yanayi na ruga wadda wannan gini zai ɗauki sama da mutum dubu wadda ya kasance za su amfana da wannan yanki nasu ba tare da sun zauna daji ba ko sun tafi kudu wurin kiwo da makarantu da kuma ainihin wurin noma da wurin kiwo da dam da kasuwa da sauran abubuwa zuwa asibiti da sauransu wannan za a yi shi ne a kowane yanki na wannan jiha maru a dan sadau za a yi shi a gidan jaja gashi nan maradun mun yi shi kashi 75 da wannan mun kira da sauran al'ummar da suke cikin daji cewa su karbi wannan sulhu kwamishinan 'yan sanda ya ce makaman da aka samu a hannun shi wannan awalu daudawa da ya tuba sun hada da rpg da takakkabo jiragen sama kowace guda daya da ak-49 guda daya sai kuma ak-47 guda goma sha tara tare da hasasai masu dimbin yawa ciki ko hada na karkabo jirgin sama sanshi malumfashi murya amurka daga gusau a najeriya madalla a gaida sani sha'ibu malumfashi da wannan rahoton Hukumar zaben jamhuriyar Nijar na ci gaba da tuntuɓar rukunonin al'ummar ƙasar da nufin tattara shawarwarin da za su ba da damar gudanar da zaben shugaban ƙasa da za a sake yi ranar 21 ga watan nan na Fabrairu a cikin kyakkyawan yanayi. A kan haka ne shugabannin hukumar ta Saini suka yi wani zama da shugabannin ƙungiyoyin fararen hula da na kafafen yada labarai a ɗazu da hantsi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Sanin tasirin gudunmuwar da kungiyoyin fararen hula da kafafen yaɗa labarai ke bayarwa wajen tsare-tsaren zaɓe da gudanar da shi har zuwa lokacin fitar da sakamako ya sa shugabannin hukumar Seni shirya wani taron da ya haɗa ɓangarorin uku a kan teburi domin neman shawarwarinsu a wannan lokaci na shirye-shiryen zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Nijar na ranar 21 ga watan da muke ciki. Malam Nafi Wada shine kakakin hukumar zaɓe. Wakilan har hula da masu kafafen watsa labarai su ne 'yan sa ido a ruhun zaɓe ko ina suna aika mutanensu su sa ido kuma bayan haka na suna waye kan talakawa tunda su ba a cewa ga nan da waga siyasa suke ko da wanga gungun a'a gaba ɗaya ne in suka tashi taron su suke cewa kowa da kowa ya zo ko kuma su rubuta a yanar gizo-gizo ga yanda za ka yi ka tsabbace zaben ka ga yanda za ka yi ka zaɓi duk wanda kake so wanda ya yi alheri a gasa shi yasa muka kiraye su muke kwatanta musu gashi eh, matsalolin da muka gani kuma matsalolin da muke so su kama mana da raidabe izinin lahi Allah ta'ala a samu a magance wannan matsalolin. mai da hankali wajen ayyukan horar da jami'an zaɓe na daga cikin matakan da 'yan kare demokradiyya suka shawarci hukumar zaɓe a kansu ko da yake wani ɓangare na wannan aiki abu ne da ya rataya a wuyan jam'in siyasa in ji shugaban kungiyar kadad son Allah dambashi. Kaga duka matsalolin da an samu su ne matsaloli na rashin horo dangantacce waɗannan da ya kamata su zamanto cikin runwa ta zaɓe. kabudinsu su yan siyasa ke ba da su kuma lokacin da ya kamata su ba da su ba su da su a lokacin ba sai da lokaci ya kule ita ma sun yi akwai matsala guda gare ta wurin ba da horon da ya kamata a yi musu horon ɗaya rana bai yi karancin kayayyakin zaɓe da ma rashin kayayyakin a wasu yankunan na daga cikin matsalolin da aka yi fama da su a zaɓuɓɓukan watan disamban da ya gabata sabili kenan shugabar kungiyar kare hakkin mata ta kwangafen hajiya fatima kako ta zo da wannan shawara zaɓe mai zauwa muna so duk abin da ya kamata a yi a cikin tsari don tsari ya yi kyau kuma da abin da ya kamata a yi don saboda kwanci hankali ta zo ya kamata da su seni din da su shugabannin namu kowa bangaren shi a ɗauki mataki wurare da yawa ba a samun kayan aiki daidai wanda ake so ko ko su je a cikin latti. Shugabannin hukumar zaɓe sun ce su da kansu sun lura da akasarin matsalolin da mahalarta wannan taro suka nuna damuwa a kansu kuma a cewar su sun ɗauki matakai inda tuni aka fara isar da kayayyakin zaɓe zuwa jihohi yayin da ake shirin soma zaman horon jami'an zaɓe a ranar kun sha uku da sha hudu ga watan da muke ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulamun mu da barma. Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahotonmu na musamman akan sana'ar cajin waya. ɗaruruwan matasa ne musamman daga arewacin Najeriya suka dogara ga sana'ar cajin waya. Na zagaya a wasu shagunan cajin waya a birnin Ibadan inda ni tattauna da wasu matasa masu cajin waya waɗanda na yi magana a game da harkar cajin waya. Biliyamin cajin waya da. To kamar shekara nawa ka fara wannan aiki na cajin waya? Shekara ashirin. A ina ka fara caji? A Kinyale. Me ya baka shawarar shiga wannan sana'a ta cajin waya? To magazai na su Alhaji Basiru da Bashar suna koya maka sana'a. kamar ayi ne kana samun waya nawa kai caji to gaskiya ban iya kawo su kai na dan saboda suna da yawa sosai bayan waya kana cajin wani abu komai ina caji ina cajin kwamfuta da sauransu kamar hisila hannu ha to ana cajin su kamar irin su MP mai waka ha to ana cajin su to bayan su kuma da me kake caji ga sunan dai kowace kala suna kawo min dai wai kowace iri kana iya caji kowace iri ko kana cajin ta kana iya cajin kamar Phoenix bayan Phoenix sai wace iri kake caji kuma to akwai wata babbar waya wadda caji ta bata wurin ga akwai ta akwai ta duk dai kala waya da ka duka insha Allah akwai ta caji ta wurin to cikin wayoyin nan akwai mai wayar caji ko ko akwai mai saukin caji akwai masu wayar caji dan ka suna suna silajin in cazoji kuma in Allah so akwai abin gansu dan na kware aikin sosai to da waya da kwamfuta da hitila wani ya saukin caji to wani su dai ga na wurin aiki ne ko wani suna da sauki gare ni to ya batun ci gaba kana samun ci gaba ga wannan aiki to insha Allah yana ganin budi na alheri gare su ka taɓa yin wani abu a cikin wannan caji kamar aure ko suna ko gida to gaskiya dai alhamdulillah alhamdulillah komi na samu ga aikin ga to ya batun matsaloli to matsaloli sai dai mutane suna kawo mana complete din su kuma bakin gwargwaro ni dai lokacin da fara sana'a ga insha Allah ban taba wani wata wata matsala da kama ni sosai ba wadda aka ce wai na wani abaka sai dai abinda mutane ka ci gaba da suwa wani mai kawo caji bai taba zuwa yace baka mishi caji ba ka san kwabewar caza tana da abin ga amma dai mutane ba su kama irin korahin nan sosai sai dai wace da Allah da in kula sunana Isa Ibrahim Mulawa aiki na caji caji muke yi nan gaskiya akwai matsaloli dangane da caji wani lokacin saboda yanzu janareto yakan yawan ba da matsaloli kuma mutane sukan zo mutum kai mai aiki bai ɗaukan shi da muhimmanci akwai masu kawo caji kamar waya wasu kwamfuta wasu kuma su kawo fitilun su suna cewa ku masu caji sai ku masu caji rabi da rabi abubuwan sun kawo domin caji ba su cika me gaske abin i eh, kasan wannan zargi ne da mutane sukan yi koyaushe kuma ko kai da kanka za ka iya sa abu a caji wani lokacin baka kula ba ya goce ba tare da ka zo lokacin da zaka ɗauka kai da hannunka fa kasa shi ka gani ya dauka amma kafin ka dawo kuma sai ka tarar da yanayin abun nan ya goce ba tare da ka sani ba ko kuma cajin ya samu matsala ko cajin point din yana da matsala sai ka ga abun ya dakata ba tare da ka sani ba amma mutum sai ya zo yana zargin ka kaga matsalan da ake ciki har da especially cajin da ake bada wani zai zo da wayan shi bai duba me wayan shi yake matsala akai ba sai ya zo wurin karba sai ya tarar da ba wani abu a jikin wayansa sai yi zargin kai ne ka illata mai abun ko kuma irin memory haka ko batiri yawanci mutum zai aji wayan shi a wani gurin ko yaron sani a gida sai ya dauka ba tare da ya san an yi mai wani illa a jikin waya ba ana iya canza mai batiri a gida ko a cire mai memory a gida amma duk wannan ba zai ankara ba sai ya kama mai caji mai caji ya gama caji ya tsoka ya bashi lafiya kalau sai ka ji mutum ya ce maka ai ka mun illa kaza ka cire mun batur ka cire mun memory menene menene kuma da wallahi wannan illa ne abinda sana'ar mu ne muna kokarin mu tsare mutuncin ta mu tsare mutuncin kan mu tsare mutuncin sana'ar mu yanzu kamar nawa kake cajin waya caji naira hamsin muke caji to ita kwamfuta nawa kake cajin ta kwamfuta gaskiya in mutum ya zo sai mun yi ka'ida da shi ne ko ba gaskiya ba don yanayin ta yana da matsala saboda wani lokacin gaskiya tana illatar da generator saboda saboda capacitor ɗinta yana da nauyi sosai tana jan wuta da yawa tana jan wuta da yawa gaskiya ita ita hannu da ba ta jan wuta da yawa nawa kuke cajin ta ya dun naira hamsin hamsin muke cajin su kuma tana daɗewa ka hanta cika gaskiya tana jima don in muka sa gaskiya wani lokacin sai da yamma ake cira yan mutum ya zo karba a lokacin ne za mu cire mu mika mai akwai masu kawo caji suna korafin cewa kuna canza musu batirin waya ko batirin hitila me gaskiya abin ai shine ne maka magana tun farko gaskiya yawanci na gaya maka irin wannan suna faruwa ne daga gida mutum ya ajiye ko kuma wurin da kake hulɗa da mutane ka aji wayan ka wani na iya canza ma ba tare da ka sani amma duk wanda ya san mutuncin sana'arsa kuma a nan yake cin abinci baya kokarin ya bata sa hanyar sana'arsa ko ba gaskiya to ko kana da wani sako ga masu kawo muku caji abin da nake roko ga masu kawo muna caji shine gaskiya a ringe muna adalci sunana abubakar musa menene aikin ka mai? aiki na sana'a sai da kati da cajin waya yaya sai da kati ke tafiya to gaskiya sai da kati alhamdulillah muna ciniki ba wani matsala aini kana sai da kati ta nawa eh zan sai da kamar ta dubu sittin to tana da riba to gaskiya alhamdulillah ne to yaya cajin waya yake kuma eh caji gaskiya nan ne muke samu abinda muna yin muna sayan mai muna gyaran kayayyakin mu aikin mu aini kana caza kamar waya nawa aini ina caza waya kamar guda 40 kamar wannan injin da nake gani yana aiki yanzu kamar yana ɗaukar waya nawa yana ɗaukar waya za ta kai ɗari a lokaci guda eh. yanzu wayoyin nan duka rana ɗaya ne ake kawo masu eh duka ɗaya rana ake kawo amma ba kullum ake ansa ba to guda guda ake zuwa ana karɓar waɗannan wayoyi ko guda guda ake ansa yanzu wata waya na kwana nawa cikin wannan shagon haka kafin a karɓe ta bayan ka gama caji wata tana kwana biyar wata na kwana uku wata na kwana biyu to wata ko ba ta bacewa in Allah da ba za ta ɓacewa. duk yawan wayoyin gama masu su zo su karɓa ba wadda za ta ɓacewa in Allah ya da ga waya sama da ɗari ina gani yanzu in Allah da ba wani matsala to ka taɓa samun wata matsala da wani mai kawo caji eh gaskiya muna samun matsala irin waɗanda ke aikuwa su ce a basu waya so wani zai amfani da wannan sai ya ce wani ya ce a bada waya bisa ba gaskiya bane eh shi yasa daga yanzu ga duk wanda ya ba mu waya shi zai zo ya ansa da kai ne to ba ku yin shaidu kamar rubuta suna ko ba da lambobi ai kana gani ga sunan na rubuta ko wani suna ne akwai wanda ya taba baka waya ya aiko wani ya ce ya karba kuma bisa ga ƙarya eh sosai an saba haka nan amma kuma Allah zai sa cikin binciken da muke yi sai mu gano sai mu maida mai waya bi wato kana nan wani salo ne na sata waya kenan sosai an saba yi ne karaga kuma a doke ma waya a ɗauke waya kuma ta ɓace wata wata ta ɓace kenan to ya kuke da masu waya idan haka ya faru eh, wani yana iya cewa ya yafe kuma yana iya cewa ya bashi kuma za mu biya ka taɓa biya eh na taɓa biya akwai wanda ya taɓa yahe ma eh akwai su wani kira ko sako gare ka ga masu kawo caji eh don Allah ne da abin da nake so duk wanda ya bada cajin waya da kai ne ya zo da kai ne ya ansa Alhaji Mustapha Bakin Gimin Gamdu ka taɓa kai cajin waya a sosai ma to caji ana ma da kyau to wasu suna yi caji mai kyau wasu ba sa yi wasu ma ka ba su wallahi baka yi hankali ba za a bata maka waya wasu kuma ba su ba ta maka waya so caji waye ai tunda ba mu da nefa kullum dai sai mun ba caji saboda haka ya kamata gwamnati a dinga tausaya mana a dinga amu wuta to amma masu cajin waya suna cewa yawanci ku ne da matsala shi ke sa wasu ba su cikakken caji wasu kuma ba su lahiya wasu ma an cire wani abu daga gida kafin ku kawo musu cajin yana faruwa tunda cikin jama'a sunana kyari ali bukar gaskiya na bana caji waya gaskiya ina jin daɗin sa amma akwai lokacin da ta samu matsala wace irin matsala sun canja batir ne wallahi har yanzu ban ji dadin shi ba wallahi kana ganin ba haka ka zo abin abinka ba ba haka yake ba wallahi dan batun na original ne to amma su masu caji sun ce ba su canza mutane batir a to wasu suna canja wallahi in sun wasu lokacin suna bar yara yara aiki kamar sun bar yara aiki suna canja mana batir amma ba kowanne su ba gaskiya bisa billahi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya to madalla a Masarai a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yadda ake bawa kowa aiki mu masu na kasa ba a saba mu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yadda za ta yi ita Tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda zai aikata zan ya gama da shirya dosbin dutse. Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowane mako ta cikin shirin mu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wasa a bidiya ko ya yi murabus daga aikinsa ohun na kocin din na brekum Chelsea a cikin wata wasiƙa da ya mika a ranar Talata. Ya bayyana cewar dalilai masu yawa ne da suka fi ƙarfinsa suka sa ya yi murabusin ɗin. Jami'ai na kalabun dai ba su ce komai dangane da wannan matsayin na murabusin ɗin a Sarbudiya ku ba. amma babban mai koyar da house of okun din wasa costa ya tabbatar da sahihancin wannan labarin bayan da Accra House of Oak ta sha kashi a hannun Accra Great Olympics. Babban jami'in zartarwa na Accra Great Olympics uh, Oluboy Komodo ya bada sanarwar cewar kociya uh, Preku da mataimakinsa Godwin Atram uh, an sawaka musu ayyukansu da suke gudanarwa a dalilin dawowar anowoka Tsaffin 'yan wasan na Black Stars dai ana naɗa su su koyar da kulabun ɗin ne a dalilin rashin samun daman anowoka koci anowoka dai an dakatar da shi ya je hutu ne a dalilai na rashin lafiya amma kuma ya warsake cikin lokaci ya kuma kama aiki a ranar talata sa'adda da yawo preku da godwin atan din ke tare da shi a lamakdan park nana ameyawo wadda ne ke mallakan wato tachiman eleven wonders uh, ya yi tsiris da suka da ake masa na kasa biyan 'yan wasansa tsawon watanni uku a cikin wani labarin da ake yayatawa 'yan wasansa tun a watan oktoban bara gabanin so makakan bana ba su karbi albashi ba ana dai sukan kilabon din to amma ameyawa ya bayyana cewar duka sanadin cutar coronavirus ne ya jawo wannan kuma a cikin wannan lokaci na covid-19 ba shi kadai ne klabin din da ya kasa biyan 'yan wasansa a ghana ba akwai klab da 'yan wasansa ke bin sa bashi na watanni takwas mai yasa sai 11 wanda suka zama a sawaki a bakin mutane sanannen dandalin nan da ke tara man 'yan wasa wato whoscore.com ta yi sharhi akan irin rawar da andre ayu ke takawa bana da kuma irin rawar da ya taka a kakan da ya gabata ayu da yi na akan wasanninsa a ainihin championship inda ya jefa kwallaye goma sha shida a raga ya taimaka aka jefa bakwai a raga a cikin wasanni arba'in da shida halitta da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin na yau ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya Amurka ta kudu za ta fara yi wa ma'aikatan lafiya allurar rigakafi tare da allurar rigakafin coronavirus da ba amince da ita ba da kamfanin har hada magunguna na Johnson Johnson a mako mai zuwa danganin ko tana hana kamuwa daga sabon nau'in cutar da ya bulla a kasar. Ministan lafiyar kasar Zuwili Makizi ya faɗa yau Laraba cewa Afirka ta kudu za ta jingina shirinta na amfani da allurar rigakafin Oxford da AstraZeneca a yanzu saboda damuwa da ta yi kan tana aiki kan sabon nau'in cutar N501Y 'yan majalisar dokokin ghana sun dakatar da yawancin ayyukansu na tsawon makonni uku biyu bayan barkewar covid-19 a tsakanin 'yan majalisar da ma'aikatansu kakakin majalisar alban bagbin ya faɗa wa 'yan majalisar jiya talata cewa 17 daga cikin 'yan majalisar 275 da kuma 150 daga 500 na ma'aikatansu sun harbu da coronavirus. 'Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat masu gabatar da kara a shari'a tsike tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin gabatar da ƙararsu a yau Laraba yayin da suke neman shawo kan sanatoci da suke aiki a matsayin alkalai don hukunta Trump kan tunzura magoya bayansa sa yadda tarzoma a gina majalisar dokokin kasar a watan da ya gabata. Masu gabatar da karar da kuma lauyoyin Trump masu kare shi su zai samu sama da sa'o'i sha shida na tsawon kwanaki biyu don gabatar da shari'ar. Bayan haka kuma za a baiwa sanatoci jimillar sa'o'i hudu don yi musu tambayoyi. Koriya ta kudu ta amince da allurar rigakafin da AstraZeneca da jami'ar Oxford ta samar ga dukkan manya duk da damuwar da ake da ita na rashin bayanai kan rashin tasirinta a tsakanin tsofaffi. Ma'aikatar kula da abinci da magunguna ta ƙasar ta ba da izinin yin amfani da allurar rigakafin biyu yau Laraba, amma kan sharaɗin cewa kamfanin haraɗa magunguna na Birtaniya da Sweden za su bayar da sakamakon gwaje-gwaje na ƙarshe da aka yi kan wasu 'yan shekara sha takwas da kuma sama da haka. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.